الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha Allah za mu ɗora akan darasin mu na suratun rum wani satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta goma faɗin Allah maɗaukacin sarki sun makana a labina a sa'u a sua an kazzabu bi ayatin lahi wa kano kanu biha yastahzi'un Allah yake sai ƙarshen waɗanda suka munana aiki Allah yake sai ya zama mummunan ƙarshe dalili Allah ya saboda sun karyata ayoyin Allah sun yi izgiri da ayoyin Allah wadda wannan ita ce sunnar Allah duk abin da mutum ya shuka shi zai ba so da ƙarshen waɗanda suka munana sai ya zama mai muni Allah ya ba mu damar ikon aiki mai kyau domin mu ga sakamako mai kyau Allah ya samu shi to sai Allah ya ce أعوذ بالله من Allah ya ce, Allahu ya bude ƙulƙarƙafin mai yi Allah shi ke farar halitta bayan halittar kuma ta mutu Allah ke sake farfadar da wannan halitta din Allah shi ke da iko akan haka shine mai kashewa shine mai Allah Allahu yabda'ul khalqa Allah shi ke farar halitta a lokacin ba baka kowa kai ba komai bane kai ba kowa bane Allah sai ya kirkiro kai samar da kai to yadda ya samar da kai daga babunka haka kuma idan ka mutu zai sake farfadar da kai Allah ya ce ilahi turja turja'un sannan zuwa ga Allah za a mai da ku bayi baki daya wa yau mata sa'atu Allah ya ce ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yublisul mujrimuna ai yayi asul mujrimuna mujrimai da su ɗebe tsammani Abdullahi dan Abbas yace yaftabihul mujrimuna mujrimai da su kunyata duk wani wanda aikin sa saba ma Allah ne duk wani wanda ya doge akan sabon Allah ya iya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya Allah ya ce yublisul mujrimuna mujrimai za su fallata za su tozarta za su ji kunya in dai mutum bai ji kunyar saba ma Allah ba Allah ba zai ji kunyar tona mishi asiri ran da za a yi tashin duniya Allah ya ce mabarnata Allah ya ce za su fallasu za su ji kunya mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari yadda muke tsoron kunyata a rayuwar duniya jama'a mu kiyaye kunyatar lahira sama da yadda muke tsoron kunyata a duniya eh yadda kake tsoron abin kunya a duniya yadda kake tsoron walakantuwa da kaskantuwa a rayuwar duniya ka guji kunyatar lahira kunyata mafi muni to zartuwa mafi muni ibn al-qayyim ce, idan ka zalunci wani in zalunci ne ko ka haɗinci wani ta kowace fiska misali idan kayansa ka sata idan ka dawo mishi da kayansa misali idan anan gari ne iyakacin tonon asirinka mutanen garin nan ne za su san ka taɓa yin sani idan ka bari aka je filin alkiyama kakanka wadda sama da shekara dubu ya bar duniya yana bin jikanka da za a haifa bayan mutuwanka da shekara dubu yana bin da ama wannan tonon asirin amma ka yi sata dole zai fito ka yi sata ka yi sata dole a san ka yi dole a san ka yi sata saboda haka annabi ya ce ku mayar da haƙoƙi zuwa ga masu su kafin ku kwanta dama ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ yakfaru lubu Allah yace wa yawma taqumu sa'atu ran da za a yi tashin alkiyama yawma idin yakfaru almubtilun Allah ya yace mabarnata a ranan da su tafka asara asara mafi muni abin tausayi mabarnaci a filin alkiyama domin kai da kanka za ka fara tausayin kanka da kanka a suratu maryam Allah ya ce asmi ibihim wa abusir لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين absir يتي أسمع Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka yi mamakin jinsu za ka yi mamakin ganin su a ranar alkiyama za su ji za su gani a nan duniya an gargaɗe su sun ƙi su ji a nan duniya an nusar da su kan abin da ya kamata ya zama alkhairi gare su sun ƙi su bi sun ƙi su gani Allah ya to idan an yi tashin alkiyama asmi ibihim wa absir Allah ya ce za ka yi mamakin jin za ka yi mamakin ganin su yaushe Allah ya ce yau mai ya atuna na ran da za su zo mana za ka yi mamakin yadda za su sadaukar za ka yi mamakin yadda za su sallama yaushe Allah ya ce yau mai ya atuna na lakin zalimuna yau ma fi dalalin mubin Allah ce azzalumai anan rayuwar duniya suna cikin bata mai zurfi an kira su su fita daga cikin wannan batan Allah sun ki su fita Allah wa anzirhum yawmal hasrati yawmal hasrati in qudiya al-amru fi wa hum la yu'minun Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anzirhum yawmal hasrati Allah ka gargade su game da ranar da za a yi nadama nadama mai muni alhasaratu annadamatu shadidatu annadama ashadida mutum yayi nadama mai tsanani nadamar da babu gyara a cikinta Allah ya ce wa an zirhun yau ka gargaɗe ka ja su game da ranar da za a yi nadama Allah ya ce ka gargaɗe al'ummarka ka ja kunnen su game da ranar da za a yi nadama ka san lahira nadama ba wai mabarnaci kawai ba mutumin kirki ma yana nadama a ranar da kiyama abdullahi dan abbas ce idan mutumin kirki misali a ce wani bawan Allah ne ya gina wannan masallacin domin a bauta ma Allah idan aka je filin alkiyama ya ga an yi layi ana biyan waɗanda suka gina masallatai domin a yi ibada sai ya ce da ya sani da gidan da ya gina ya rayu a duniya da masallaci idan ya ga sakamakon da ake bayarwa ma waɗanda suka gina masallatai domin a bauta ma Allah a ciki sai ya yi nadama ina ma da gidan da ya gina a duniya masallaci ya gina abauta ma Allah wanda ya ɗauki sutura ya ba ma wani maraci idan ya ga an yi layi ana biyan waɗanda suka tufatar da waɗanda ba su da shi a rayuwar duniya zai yi nadama ya ce ina ma da riga ta sabuwa a lokaci kazan da na ɗauka na bashi ba wanda zai ɗauki abinci ya taimaki wani da shi face idan an fara biyan waɗanda suka yi infakin abinci sai ya yi nadamar ina ma da abincin da ya bayar ɗin nan ya ninka to wanda ya yi aikin kirki ma yake nadaman ina da ya ƙara bare kai da kai shashanci a rayuwar duniya wa an yau yawmal Allah ya ce ka gargaɗi mutane game da ranar da za a yi nadama yan uwa ranar alkiyama rana ce da duk wanda ya bata zai yi nadama ba wanda ya bata ba wanda ya yi kusuri wajen aikin alkhairi wallahi sai ya yi nadama wanda ya tashi ya yi kiyamun laili raka'a biyu ko raka'a hudu idan aka yi layi aka fara biyan in kiyamun laili sai ya yi burin ina raka'a biyun da ya yi nan da raka'a goma sha ɗaya a cikin malam shi amfanin karatu shine a gyara mutane mutane su ji abin da yake ba su sani ba ko kuma abin da suka sani a tunatar da su su gyara ka yi kokari duk abin da kake ji na karatu ka kyautata kar ka bari a cin maka da wannan ranar kun ji dai Allah a Qur'ani ya ce wa anzirhum yawmal hasarati ka gargade su game da ranar da za a yi bakar nadama nadamar da babu gyara a cikin ta to kar ka bari tunda Allah ya baka ranar rayuwa ka yi ta jinkiri har sai wannan inin ya ci maka sannan kuma ka zo kana kukan da ba zai amfane ka Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya yubilisul mujrimuna mujrimai za su ɗebe tsammani daga rahamar Allah mujrimai za su fallata za su kunyata a ranar alkiyama sai Allah ya ce walam yakul lakum min shuraka'ihim shufa'a'u Allah yace kuma duk ababan tarayya da suka sa ma Allah suka yi tarayya da su a rayuwar duniya ma'ana suka kishiyantar da su ga Allah suka riƙe su koma bayan Allah Allah yace walam yakul lakum min shuraka'ihim shufa'a to daga cikin waɗannan abokan tarayyar da suka sanya ma Allah Allah yace babu waɗanda za su cece su in ji Allah ba wanda ya isa a tada alkiyama a zo za a maka hukunci ya yi magana a kanka ko mahaifinka bai isa yi magana a filin alkiyama kun ji Allah ya ce idan aka yi tashin alkiyama mabarnata mujurmai waɗanda suka doge akan saba ma Allah za su kunyata ayar gaba Allah sai ce kuma duk abin da kuka rike koma bayan Allah ba zai iya bambaki a filin alkiyama domin a karbe ka ba yau mai ati kullu nafsin تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون الله يقول يوم تأتي كل نفس كل نفس تجادل عن نفسها الله يقول أنا أرد قوة rai ذات ذو تأتي كل نفس قوة kowace ذات ذو قبل الله تجادل عن نفسها an بياني tana kawo dalilai Allah ya ce don ta kare kanta ba wanda yake kare wani ko annabawa cewa suke nafsi nafsi wai wani ya yaudare kawai zai saka aljanna a qur'ani Allah ya ce yawma ta'ati kullu nafsin kullu nafsin malamin ka shiga kullu nafsin ko bai shiga ba yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu Allah yake an nafsiha duk bayanin da zaka ga mutum ya tsaya a gaban Allah yana yi bakin sa na kumfa hankalinsa a tashe Allah yake kansa yake so ya cire kansa yake so ya cire da ba zai yi magana akan ubansa ba uban zai yi magana akan ɗansa Allah yake to kai kokari ka gyara kafin wannan ilin kai ta cin maka inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan an mawlan shay'a يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا Allah ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ranar da za a fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya yau ga barawo ga mai kara yawmul fasli ga barawo ga mai kaya mai kaya bai isa ya bar gumba barawo bai isa ya bar gumba na rantse da Allah duk abinda ka karba ko ka zalunci wani ko kai wata hanya za ka zo ka tsaya ga ka ga mutumin yau za a zo a tsaya ga karuwa ga mahalicinta ga mahalicinta ga karuwa inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Allah ya ce ranar da za a fayyace tsakanin karya da gaskiya shine wa'adi lokaci na bayi baki daya Allah sai ce yawma la yuguni maulan an maulan shai'a ranar da maula ba ana ta maulan mu wani ba to Allah ce yawma la yuguni maulan an maulan ran da maulan kan ba zai amfani maulansa ba shay'an Allah ya ce da komai wala hum yunsarun ba kuma wadda za a taimaka illa man rahim Allah sai wadda Allah ya ji kansa shine wadda ya je gaban Allah da tafi yau la yubni maulan an maula shay'an ran da wani masoyi majibanci bai isa ya tallafi majibancinsa da komai ba wannan ita ce ranar alkiyama nan duka Allah na maka bayani idan ka je aka tsaye da kai kar ka dauka akwai wanda ya isa ya fito filin kiyama ya ce bari ya ma Allah bayani a kanka ka yi ƙoƙari idan ma ‘ya'yanka ne damuwanka akwai wani abu da ya kwanta maka a rai kana da wata manufa da kake so ka cimma a kansu ka bi a hankali domin ‘ya'yanka ba za su kare ka daga azabar Allah ba idan mahaifi ne mahaifinka ba zai kare ka daga azabar Allah ba idan dukiya ce dukiyarka ba za ta kare ka daga azabar Allah ba abinda kawai zai tsare ka daga azabar Allah imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو باد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يا أيها الناس يا قوم متاني اتقوا ربكم الله يتقوا جدوا ربكم بنجدي ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman kuma ku ji tsoron haduwa da wata ini la yajzi walidun an waladihi ranar da uba ma'aibi ba zai iya amfanar da abin da ya haifa ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abin da aka haifa da bai isa ya kulla ko ya kwance wa ma'aifinsa ko komai ba Allah ce inna wa'adallahi haqqun alkawari Allah gaskiya ne Allah ce za ku ga wannan rana yawma la yajzi walidun aw waladihi ranar da uba bai isa ya kulla komai ko ya kwance komai ma ɗansa ba wala mauludun huwa jazin aw walidihi shay'a haka abin da aka haifa bai isa ya amfanar da mahaifinsa da komai ba jama'a ku ji sai Allah ce inna wa'adallahi haqqun za ku zo ku game da wannan ranar Allah sai ya ce fala taburannakum alhayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi garu kar ku bar marudi iblis ya rude ku ya raba ku da mahaliccin ku Allah yake ku tsaya akan tafarki ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء يكن لهم من شركائهم شفعاء walam yakun lahum min shuraka'ihim shufa'a'u Allah ce zai zama daga cikin ababen tarayya da suka sanya ma Allah babu waɗansu maketa da za su iya ceton su wa kanu bi shuraka'ihim kafirin Allah yace kuma dama su kafirce ma waɗannan abokan tarayya domin duk lokacin da kaga mutum ya sadaukar yana wata biyayya yana tsammanin alkhairi ne in bai samu ba to kuma sai yayi bara'a Allah ce to za su yi bara'an a ranar alkiyama abin da tsammani yana wajensa Allah ya ce ba za ka samu wannan abin ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك, فأولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم الساعة الله يترند القيامة ذات الطيع معنى رند ذا أيتاش الدنيا يوم إذن يتفرقون الله يتعاون الرانا باي ذا سي أواري إن جاء الله نعم. قوة كما كبنش wa yawma taqumu sa'atu randa alkiyama za ta tsaya yawma idin Allah ya ce a wannan ranar ya ƙuna Allah ya ce bayi za su yi awari kowa zai shiga cikin tim ɗinsa in ji Allah idan an zo an tara bayi ga su cin kushi a gaban Allah Allah sai ce musu وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا أيها المجرمون الله زي مجرمي كواري كنكم والله با وجه ذا هكذا كقوة ينا زامي وينا كوما جيبي wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce mujrimai ku ware kanku ayi tawagar mutanen kirki ayi tawagar mutanen banga shi mashayin giya ba sai an nuna shi ba a cikin taron zai zuge kansa ya koma gefe mazinaci ba sai an nuna shi ba in an ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun shi da kanshi zai zuge kansa Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya yawma idin yatafarraqun Allah ya ce za a rarraba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kata da ce rabuwar da in an rabu ba a sake haduwa har abada idan kaga wannan yayi can wannan yayi nan to an rabu an rabu kenan kuma rabuwa ta har abada kenan idan da ya rabu da uba an rabu kenan idan uba ya rabu da da an rabu kenan idan wa ya rabu da kani an rabu kenan wa mata taqumu sa'atu Allah ya ce ran da alkiyama za ta tsaya ma idin ya tafarraku a wannan rana bayi za su rarraba fa amma na amanu wa amilu salihati Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai fahum firau fi rawdatin yuhbarun Allah ya ce su kam suna cikin wani dausayi ana faranta musu rai ana ni'imtar da su wanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai fahum Allah ya waɗannan kam fi suna cikin wani irin dausayi na gidan aljanna yuhubaruna ana ni'imtar da su a cikin aljanna Allah ya samu na cikin wa amma allazina kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah yace amma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah yace suka ƙaryata ayoyin mu wa liqa'il akhirah suka ƙaryata ranan alkiyama ma'ana suka ƙaryata haduwa da Allah fa ulaika bil azabi muhdarun Allah yace waɗannan kam cikin azaba su ababan halartowa ne ma'ana za a halarto da su ne cikin azaba kun ga ai kowa ya kama gaban wannan shine labarin lahira Allahu akbar yadda muke karatun nan wata nan kuma duka an je an yi wannan taro yadda muke zaunan nan to wata rana kuma ana nan a wajen wannan taro Allah ya ce الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta da gaskiya idan ba shi ba la yajma annakum ai wallahi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai hada ku a ranar alkiyama Allah yace wannan maganan ba ku kwanto a cikin ta Allah sai ce wa man asdaqu minallahi hadisa Allah yace wa yace Allah gaskiyar magana akwai Allah yace wallahi zan tara ku a filin alkiyama za a taru za a taru rigakafin wannan taruwan shine ka aikata aikin alkhairi ka yi imani kuma ka tsaya a kan ayyukan alkhairi har ka ta cin maka ka yi imani ka tsaya a kan aikin alkhairi har ka ta cin maka har ka ta cin maka to sai abin ya zo maka da sauki yau aka ta da kai a filin alkiyama ana ce aka ce kana daga cikin yan hannun dama dama kaga rayuwar duniya ta yi riba e ka more wa duniyar abin da ka samu a duniya aka ce an yi wannan tashi tashi ta tashi a hagunce ai ka ga rayuwar duniya baka ci riba ba Allah ya ce wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce ma Allah suka karyata ayoyin mu wa liqa'il akhirah suka karyata lahira suka karyata gamuwa da Allah fa ulaika fil azabi muhdarun Allah ya ce waɗannan kan cikin azaba ababan halartowa ne da su Allah ya za a shigo da su cikin azaba Allah ya tsare sai Allah ya ce سبحان الله حين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله يسير تركي يا تبتك الله لوكتن دا كوكي شغا يمتنكو دا لوكتن دا كوكي شغا أسباهنكو معناه farki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke shiga yammacin ku da kuma lokacin da gari ke waye muku walahu alhamdu fis samawati wal ardi dukkan yabo da godiya ya kadaita ga Allah a sammai da kasai dukkan Allah ne shi babu wani da ya isa ya yi wani abun alkairi da har ya cancanci a yabe shi da lafazin alhamdu wannan sai Allah wala kul alhamdu fil ula wal akhirah yabo da godiya duniya da lahira duka ya kaɗai ta wa ashiyan sannan tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kuka shiga cikin dare wahina tuzirun da kuma lokacin da rana ta tsala lokacin azahar din waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce fa subhanallahi alkabar ne wal muradu bihi al insha fa subhanallahi ay sabbihu ku yi tasbihi ga Allah hina tumsuna lokacin da kuke yammaci wa hina tusbihuna da lokacin da kuke wayan gari wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wannan suka ce jumla ta ikirabiyya Allah ya shigo da ita tsakanin wannan aya ne domin ya jinjina ma kansa da kansa wa ashiyan sannan ku yi tasbihi ga Allah lokacin da kuka shiga cikin dare wa hina tusirun da kuma lokacin da rana ta tsala duka waɗannan lokuta lokuta ne da ake son ambaton Allah a kowane lokaci wani daga cikin malamin tafsiri ya ce a'a wannan ayoyi guda biyu duka suna magana ne akan lokutan sallah da Allah ya farlanta wa mutane guda biyar fa subhanallahi hina tumsuna a lokacin ake sallar la'asar wa hina tusbihuna lokacin ake sallan asubahi wa hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan lokacin ake magariba da isha'i wa hina lokacin da ake sallar azhar wallahu a'lam yukhrijul Allah shi yake fitar da rayayye daga jikin matacce Abdullahi dan Abbas yace mu'mina kafiri Allah sai ciro mumini daga jikin anni wa yukhrijul mayyita min alhayy sannan kuma ya cire matacce domin kafiri a qur'ani matacce ake ce mishi yukhrijul mayyita min alhayy sannan kuma yakan cire kafiri daga jikin mumini wa yuhyil arda ba'da mawtiha Allah shi ke rayar da ƙasa bayan mutuwanta waɗansu malamai suka ce yukrijul hayy min al mayyiti Allah shi ke fitar da rayayyen abu daga cikin mataccen abu ma'ana Allah shi ke fitar da zangarniya ya sharaf daga cikin busasshiyar irin masara ko dawa ko gero ya bushe wanda in an nika shi gari ne a jikinsa Allah sai ya fitar da danyen zangarniya ya sharaf wa yukrijul mayyita min al sannan kuma yakan cire busasshen tsaba daga jikin kuma ɗanyen zangarniya wa yuhyi da ardha da mautiha Allah shi ke rayar da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana bayan ta kekashe bayan ta bushe yadda duk abin da ka shuka ka yi asara Allah sai ya zubar da ruwa sai ya rayar da ƙasa ƙasa sai kaga ta farfaɗo wa kazalika tukrajun Allah ya to haka kuma da a fito da ku duk maganar akan tashin alkiyama wa min ayati أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي له لمحيي الموتى إنه على Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda zai nuna maka Allah Allah ne annaka taral arda khashi'atan ayya bifata Allah ce ga kasa ta bushe yanzu ka je ka shuka gonanka yanzu mun gani fa idza anzalna alaiha alma Allah ya ce amma da zaran mun saukar da ruwa akan ta ihtazzat wa rabat Allah ya ce sai ta girgiza sai ta bubbuda ka da dukkan tsire za su fito Allah ta sai ta kumbura innal ladhi ahyaha Allah ce wanda ya rayar da kasa kaga take fitar da tsirrai bayan ta bushe la muhyil mauta wallahi shi zai tada matattu zai da su ko ta da su innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai to duka bayanan Allah na daddada maka cewa za tashi za tashi za ka tashi za ka tashi Allah ya samu dace sai Allah ya ce ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر ومن آياته ينا رجل آيوين الله al'ayatul kauniya ababen da in ka gani za ka ga kadaitakar Allah yanzu ka ga ruwan sama ka san akwai Allah tun ka san ba daga Amurka ake ruwan ba daga teku ne ya tashi ya yi sama ya zubo waye tekun duk wata za ka ga kamar shi ya yin kafin a yi shi akwai teku wa min ayatihi Allah yake yana daga cikin ayoyinsa ayoyin Allah abinda ke bayyanar da kaitakar Allah an khalaqakum min turabin shine Allah ya halice ku ne daga turbaya ma'ana halittar annabi adam alaihi salatu wasalam thumma an tun basharun shiruna sai ga ku an samar da mutane Allah kuna ta hada hadanku ku a rayuwar duniya gashi daga annabi adam aka samu ku asali daga ƙasa aka yi wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فإنكم يوم القيامة تبعثون wannan shine hoton da Allah ya ba a Qur'ani game da dan adam gashi an yi shi Allah sai in an gama yinka sai ka mutu in ka mutu sai tashi kiyama ta ji babu lokacin wannan struggle din da kake yi wala kadi kalakan al insana min sulalatin min tin Allah yace hakika mun hadi dan adam daga asalin tabo ba annabi adam ba kenan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin masin. Allah yace sai muka ci gaba da halittar zurriyarsa daga digon mani da muke sanya shi a cikin wani matabbata amintacce wani wajen ajiya amintacce shine mai sun makalaka nan nutsufata alaƙasan Allah ce sai muka halicci wannan maniyin muka rikidar da shi sai ya zama jini sun fakalaka nan alaƙata mubgatan Allah ce sai muka rikidar da wannan jinin sai ya koma tsoka fakalaka nan mubgata izama sai muka halicci kashi da wannan tsokar faka saunal izama lahama Allah ce sai muka tsiro da nama sai muka lullube wannan kashin sun an anahu hukar kal'akar Allah ce sai ga mutum ya tashi fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika Allah ya ce bayan kuma mun gama wannan halittar gashi kun zama mutane thumma innakum ba'da zalika lamayitun Allah ya ce to sai kuma a mutu guda biyun kan aibin mun gani ko ga munan nan ba mu nan mun kai baka san yaushe aka same ka ba ai kana gani ana aiwa gidan kanin ka kai ka lokacin da ka haife shi summa innakum ba'da zalika lamayitun Allah ya to bayan haka sai kuma ku mutu mutuwa ma aika gani summa innakum yawmal qiyamati tub'asun Allah ya ranar kiyama za a tashi ku tunda kun ga biyu na uku ma da na uku ma da ku gani to wannan shine dan adam thumma idan antum basharun shiru. Allah ta sai gashi kun zan mutane kuna ta kai kawo a bayan kasa to kai kawo mafi alkhairi shine kai kawo da kai akan yin addini kai mafi alkhairi shine kai ka wanda kai akan bauta ma Allah manufar da ta sa Allah yi ka ya yi ka ne domin yi ibada ba yi ka ne don yi wani abu ba duk abin da ka yi a rayuwa ribar kafa ne amma ka tsaya yi addini ba Allah ka tsaya ka tsaya addini ita ce manufar da ta sa aka yi ka duk daren daɗewa akwai ran da ka koma zuwa ga wanda ya halicce ka shi kuma abin da ya ce ya sa ya yi ka ya ce a gaya maka a ƙur'ani dalilin yin ka don ka yi addini in ka yi ka yi wa kanka in ka ƙi ka yi wa kanka za a ɗauke ka da ka a kai ka kabari ne ba za a kai ka da ka ba to sai Allah ya ce ومن آياته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyin Allah abinda ke bayyanar da takan Allah an kalaka lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku matanku daga jinsin gashi mutane ne kamar ku amma su mata ne litaskunu ilaya. Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga waɗannan matan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah sai sanya soyayya da jin kai a tsakanin ku wannan soyayyar yake sa ga mutum yayi akwati biyar kai dan adam yadda yake da bala'in son kuɗi haka kawai yayi akwati biyar ya tuka da kaya ya kai ya bayar kuma ba fi sabilillahi ba ko fi sabilillahi Allah ya ce ni na saka muku abin aram <laughs> eh الله يسوع ذاته وجعل بينكم مودة ورحمة الله سي إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أقول آيوي أبا من أوكا وأبي قمت على أن الشكير زل في انتنا نيجي الله الله يسوع مؤسسة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألبنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda ke bayyanar da allantakan Allah khalqus samawati wal ardi halittan samai da ƙasa ka duba yadda Allah yayi sama ka dubi yadda Allah yayi ƙasa ka dubi yadda aka shimfiɗa kasan kafin san ne ta karfin wani a cikin bayi a ce shi yayi kuma duk wanda za a ce shi yayi ta shi ma haka ya tashi ya same ta kuma ga ta ana tafiya akan ta ba ta lotsawa ana gine-gine akan ta ba ta lotsawa shimfidi na Allah ya shimfida a dinga yanka fulotai ana sayarwa kuma ba a raba kuɗin da Allah Allah kuma ya ba mu bayi kyauta su rayuwarsu خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم دكما سابا وانهرشنكم دكما لونكم yarenka wani bayi ji da kai ma baka kuma ga ku duka mutane ne haka ne ko ba ka sai ka je arfa idan irin la'asariyar nan ta yi ana dab da rana zai fadi kowa na so ya samu shiga a wajen Allah za ka ga an daga hannu wani bacani sai ya yi haka abin da yake faɗa ba ka ji abin da kake faɗa ba yi amma dukan ku Allah yana ji idan ka kalli jama'ar da suke taruwa a arfa kuma aka ce maka kowa zai karya kuma kowa zai ci abinci rana da daddare kowa zai ci abinci kai kasan akwai Allah wallahi ba wata zai dauki ne mutanen in ba Allah to wani ba indiya ne wani ba larabe ne wani ba tanisa ne ga sunan yan kasan kuma wani ba yi yaren ka wani ba ka kuma kowa ya daga hannu yana roƙon Allah Allah san kuma yana abin da za ka iya yi zai iya yi abin da zai iya yi za ka iya yi amma dai ba ku iya jin maganar junan akwai aya ko ba aya kuma duka haka Allah ya kuma ya dora ku akan tsari wastilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma launin jikinku ku bakaken bakaken ma kala kala ne su ma fararen faranan kala kala ne akwai aya ko ba aya akwai aya ba ka san inda wani kamfani ne suke yin mutane to da yan 2013 za su fi yan 2012 kyau haka ne kuma kamar wannan shine tsarin tunanin dan adam idan da mutane ne suke kirkiran mutane to da za ka samu yan 2010 sun fi yan 2005 kyau saboda an ƙara samun fasaha to amma Allah sai ya yi dan 1900 ya fi da kyau haka ne ba yi shi kenan Allah ce insana fi direwa mafi kyau mafi tsari zubin da Allah ya ma dan adam akwai aya ko ba aya shi yasa a cikin suratul jasiya yake ta wa ayatun wa fi kalkikum Allah ya cikin halittar ka duba tafin kafan ka ustaz sai mota ta ci ta tayu goma kai har yanzu baka ci wannan ba ka duba kira irin na Allah tafin kafan ka tun na yarantar ka sai a canza wa mota taya a sake canza mata taya kai kana nan kana ta yi shi kira irin na Allah mun gode wa Allah bisa ni'imar musulunci Allah ce wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin lallai a cikin waɗannan ababa Allah ce akwai ayoyi ababan daukan wa'azi ga masu ilimi waɗanda suka san Allah su Allah ya ce waɗannan bayanai zai zama musu aya ya zama musu abin wa'azi Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته كما لا cikin ayoyin Allah manamukum billahi wan nahar baccin dare da baccin rana kuke inda akwai aya ko ba dan adam ba da wayo ka san idan ka zama dan iska to ka yi kokari kar ka yi bacci idan kai bacci kan aika shiga ne ko ba haka bane Allah ba Allah ya ce bacci aya ce manamukum billahi wallaha a suratul zumar yace Allahu يتوفى الأنفس حين موتها الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يتوفى الأنفس حين موتها الله shi yake rike rai lokacin da kwanan ya kare wallati lam tamut fi manamiya wadda kuma kwananta bai kare ba Allah shi ke rike ta in ta kwanta bacci sai a rike ta sai yace fa yumsiku allati qada alaiha al wadda kwanan bai kare sai ya rike ki sake ta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wadda kwanan bai kare sai a sake sake maka ita ila ajalin musamman Allah ya ita ma kafin kwanakin ya kare kaga in ya ga dama bai sake ba Allah ya ce baccin da kuke ku tashi aya akwai aya ko ba a cikin bacci ana ganin hoto na tabbatuwan tashin alfiyama yadda muke cikin masallacin da muke zaune inda gingiri zai dauke ne fara bacci sai gashi nan yana tafiya a cikin jeji a'a ya ya ga kura a'a yana gudu ko gashi a jirgin sama zai tafi saudiya yi gudun har ya ya gaci can sai ya tashi gan shi ana wannan ya nuna in kai baccin gaba ɗayan hakan zai faru in dai a baccin wasa da ake tashi kakan ga ana bin ka da gudu kuma ka tashi to bare in ka mutu abika da gudu zo ni. eh shi nan a bacci ga ana ta tasa kan ka farka a firgize to wannan fa baccin awa biyu uku ne to ina baccin da za ka yi na shekara goma wannan abin da kake gani a mafarkin ba zai iya faruwa bane abu ha to nawa ya faru to wallahi na can keke da keke ne keke da keke ne saboda haka Allah ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar baccin da kuke yi a cikin dare da cikin yini wa ibtiga'ukum min fadlihi da kuma neman falalan Allah da kuke ba neman kudi ba Allah ta ji ma akwai aya akwai aya kuma aya ka dubi yadda Allah yake sarrafa rayuwar mutum Allah na hannu kasar na. بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليأخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce na hannu kasamna bai na kuma ishe ka kun fil hayati duniya ni ne na karkasa ma bayi hanyar da za su ci abinci a rayuwar duniya in ji Allah Allah ce kuwa ni na shi aikin wani trader yake yana da shago a santar yana ciniki wani trader ya ce a winta yana ciniki wani a DRA ce wani a kofar gidansa yake kuma kowa na ciniki wani tsere ya wani kowa lokacin da ya fara sana'ar Allah sai ya sa muku bukatuwa zuwa ga sana'a sai ku je ku yi shi ciniki idan kana so ka gane ka shiga kasuwar santar wani ga shagonsa a bakin hanya dololo wani sai ka lungu ka yi wannan kwanan ka yi wannan kwanan ka wannan kwanan ka je ka samu shagonsa amma wancan bai fi na lungu lungu na ciniki ba kuma za ka yi ta kwanan ka yi ta kwanan ka yi ta kwanan sai ka je ka mai ciniki ka fito ka dawo gida kai banda Allah akwai wanda zai haka saboda kawai wai kana sai da kaya wani ya zo ya bude shago wallahi idan kun yi shago a jere kuna sai da kaya iri ɗaya daga nan har wuri kowa zai ci abinci karka wani daga hankalin Allah ke kawo ciniki ciniki a hannun Allah yake haka ne ko ba haka bane haka ne karka ya sana da kowa ya zo shi ya zauna Allah ya dace da mu inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un Allah ya akwai ayoyi cikin haka ga mutanen da suke ji ji irin nabi ji na fahimta wanda zai amfane su Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce wa min ayatihi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah yurikumul barka Allah shi ke nuna muku walƙiya kaufan wa Allah yake cikin tsoro da cikin kwaɗayi idan kun ga walƙiya da lalau to akwai tsammanin tsawa za ta biyo baya kowa ba so amma kuma ana son walƙiyar don a samu ruwa wa huwa allazi wa min ayatihi Allah yake na daga cikin ayoyin Allah yurikumul barka kaufan wa tam'an kaufan wadanda suka ce lil musafirina wani yana tafiya a cikin jeji yana ganin hadiri ya ɗauro Allah ce sai ya shiga hadiri ruwa zai casa shi ruwa zai mai duka wa kama na cikin gari kuma suna murna da a ruwa ruwa ɗaya ne amma Allah ya kasafta yadda zai zama akan kowa shi Allah in zai maka talala ba wai sai ya canza salo ba kun gane wannan idan zai maka hukunci ruwa ne ruwan shi kace zuwa ka roka to in yana so ya hukunta ka zai hukunta ka da ruwan abin da shi ya fi amfani abunka sai ya maka hukunci da wannan domin duk abin da kake ganin alkhairi ne Allah zai iya rikidar da wannan abin ya zama maka horo kai a kan danka ne gashi danka ne duk wahalan duniya akan sa kake sai Allah ya sa shi ya maka hukunci sai ya zama inda za ka riga kukan da kai a duniya kukan da kai sanadiyar dan ya fi kukan da kai baki ɗaya ma a rayuwarka Allah to shine ke nuna wa bayi walƙiya waɗansu suna cikin tsoro da ganin walƙiyar saboda halin da suke ciki na tafiya ko rayuwa a cikin jeji wa qama'an waɗansu kuma suna sa tsammani suna kwaɗayin a samu wannan ruwan Allah ya ce wa yunzilu minas sama'i ma'a Allah shi ke sassaukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha ya rayar da kasa bayan mutuwanta inna fi zalika la a liqawmin ya'qilun lalle akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali inji Allah Allah ya kama a cikin su sai Allah ya ce wa min ayatin أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi izni Allah ce yadda sama ta tsaya kasa ta tsaya da sama ta ta kuma dole ta خلق السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد tarawunaha ai rafa as-samawati bi ghairi amadin kama tarawunaha yadda kuka ganta nan babu ba Allah ya haka take babu ba kasa haka Allah ya tsaye ita Allah a wani والأرض أن تزولا ولئن ذابتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله يتي الله شيني يريكي سما دكسا كرس زرقي wala in zalata Allah yake yanzu ka zauna kai lissafi idan sama za ta rikito ko ƙasa za ta in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah ce wai wani wani wani abu kuke da shi da zai tare muku wai sama in za ta rikito har yanzu duniya ba ta yi shiri ma in sama za ta rikice me zai tare ba in za ta rikito Allah ce wa zai tare muku in ba Allah ba akwai ba in kasa za a yi girgizar kasa akwai mai tare ka <laughs> Ba Allah Allah ne a qur'ani yace wa yukawwidunaka bil ladina min duni na ka kawai ake da abin da ba Allah ba ka san musulmai sun ga dauloli an ga wani farisa an ga wani rum wallahi lokacin waɗancan daulolin yadda suke ci wallahi yanzu ba wata daula a duniya da suke cin burganta a duniya irin yadda waɗancan daulolin suka ci lokacin da aka je ake tonon kanda wannan ramin da aka kewaye madina da shi sai aka zo aka ci karo da wani dutse da yayi da ya kafe a kasa gashi an kusa haɗa bakin tono a kewaye madina saboda kar abokan gaba su samu daman shigowa madina wani katon kwalbati aka yi aka kewaye madina shi yadda mai doki in ya zo bai isa ya tsallake da dokin sai shiga madina ba in kuma yace zai sauka da kafa ya shiga ramin ya hauro ya hau kafin nan an kashe shi aka ce wai madina sai da aka zo dab da a hada bakin ramin sai aka samu wani dutse ya kafe a kasa yadda in an bari tonon da aka yi a baya bai amfanar ba tun daga wagegiyar hanya da za a shiga madina kuma dutse ya kama kasa a ranar annabi ya yi diga ya yi ce mu haka shugaba yake haka da aka gaya wa annabi ga ba abin da ya faru ya zo ya karbi diga ya daga da ya daki dutsen sai wuta ya yi tar haka annabi sai ce a cikin hasken nan an nuna mini mun yi galaba kan kafar daular sani da ya sake daga digan da ya daki dutsen sai wuta ya sake tar haka ya tashi sai ya ce a cikin wannan wuta ta biyun an nuna mana mun yi galaba kan daular ru da ya daki dutsen duka na uku sai kan digan sai ya matsali a cikin dutsen annabi sai ce ashhadu anni rasulullahi ya ce ai dutsen na karya shi tun daga can kasan kasa a zo kawai da cebur a fashe. shi to haka sai da musulunci ya yi rinjaye akan waɗannan dauloli duka ba ku ga balbalin malakin da ya taso mu amurka a wannan lokacin ba wani masifa wai sunan shi sunday ne ko menene ne. Eh, haka tabbatar ta kasu. Allah Allah kuma ya ba da dama suka tsinkari za ta zo din kuma ba yadda suka iya da ita haka kawai aka yi ta kwashe mutane ana ba ta waje wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa za ta zo eh an gano za ta zo amma ba yadda aka iya da ita من شيء وهو يدير ولا يدار عليه allah ya لله قل أفلا تتقون الله يسير قل كتنبيسوا man kutu malakutu kulli waye mulkin komai ke hannunsa wa huwa yana ba da mafaka in an kawo ma farmaki wala yujaru alaihi shi in ya kawo farmaki ba wanda zai bada mafaka Allah ya tambaye su waye wannan Allah ya ce fa sai yaquluna lillah Allah ya ce maka ni ne in an kawo maka farmaki Allah ya ce zan tsare in na kawo maka farmaki ba wanda ya sai tsare <laughs> Allah ya ce wallahi ni ne eh, annabi yana mishi kirari la malja'a wa la manja illa ilayka shi Allah idan wani ya fafare ka ba inda za ka je ka sha sai ka fake a gunsa kuma ko Allah ne ya fafare ka ba za ka sha ba kuma sai ka dawo wajensa eh idan shi ne aka ce Allah ya tsine maka to sai a ce kai ta istighfari kuma don ku shirya eh shi da ko ta ina gun saboda abin da yace kawai in kaga wata danja wani a ofis yana so ya dan saka a gaba gaba a kasuwa wani na so ya saka a gaba Allah ya ce. fafirru ila Allah Allah ya ce fafirru ila Allah Allah ya ce ku ruga da gudu ku koma zuwa ga Allah eh ka je ka yi kiyam ka tashi kai alwala ka tashi da dare ka to Allah ya tuba ka ga mutum gidan da duk shekar saka daina wa yake <laughs> eh Allah ya sa mu dace Allah ya samu dace Allah ya ce an taquma sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'awatan min al an idza antum takhrujun sannan in ya kiraye ku kira ɗaya daga cikin ƙasa Allah ya sai gashi kuna fitowa kun ga duk karshen wa min ayati wa min ayati nan nan ma ana so a tabbatar muku da tashin alƙiyama ne to yadda kuka yi da waɗannan ayoyi ayoyi ne na Allah sannan suna tabbatar da kaɗaitakan Allah Allah ya to kuma lokacin da zai kiraye ku daga cikin ƙasa ba a cikin ƙasa ake bisa kowa ba Allah ya to kuma za su tashi ku amsa kiran Allah wa lahu man fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da ƙasai Allah ya mallakar Allah ne shi sa kullun lahu qanitun duk kuma suna mika wuya ne zuwa ga Allah baki daya kowa yana biyayya ma Allah ne au an aukatan tsarin da Allah ya dora ka ibada ka bauta mishi shine ya baka zaɓi in ma shakiran wa in ma kafura amma tsarin rayuwa yanzu in yayi ka baki ya rabe alkaharu ke alkaharu ke in yayi ka dan gajere ya ka iya in yayi ka da dan katon hanci ya rabe yi alkaharu ke yadda ya raka yi wallahi haka da aka yi kabari da katon hanci eh to haka yadda ka kaga yayi ka baki ba yadda ka iya wallahi du yadda yake so yi motsa haka aka bari ibadan ma da kaga kana iskancin dama kawai aka baka ka bi shi bisa na'in kanka ma'ana ka kai shi ne zaka don yi gada ba sai yayi kabiri ba ko ba za ka yi ba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu